Kwamitin wucin gadi da Majalisar Wakilai ta naɗa kan sabbin tsare-tsaren Naira da manufar musanya Naira ya yi watsi da wa'adin kwanaki goma da babban bankin Najeriya CBN ya yi na musayar tsofin takardun kuɗi. Shugaban kwamitin wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai alhassan ado doguwa ya bayyana wa muryar amurka cewa doka ta ashirin karamin sashi na uku hudu da biyar na dokar da ta kafa babban bankin najeriya bata ba da hurumin daukan wannan mataki ba gwamnan babban bankin najeriya da kuma bankin kansa cbn ba su ne suka yi kansu ba doka ce ta ƙasa ta yi su ita ce kuma ta ba su dama za su iya yin abin da ake kira canza kuɗi daga yanayin da suke ciki yanzu zuwa sabon tsari ko sabon salo wannan dokar da ta kafa su ta kuma ba su wannan damar ita ce a kashi na ashirin karamin sashe na uku da hudu da biyar ta ce babu wani sashe na wannan dokar da ya haramta amfani da tsohon kuɗi lokacin da aka canza shi har sai lokacin da ya ƙare don kansa babu kuɗi tsohon kuɗin babu shi a cikin tsarin kasuwanni da hada-hadar ciniki da ake yi A nasa hangen, me zai sa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ki amsa kiraye-kiraye da aka masa daga 'yan majalisar ƙasa da kuma 'yan ƙasa da ke kudu da arewa gabas da yamma. Ado Doguwa ya ba da amsa cewa mu a iya fahimtar mu kamar ma akwai siyasa a cikin al'amarin mutumin nan ya taba yunkurin ya nemi takarar shugaban ƙasa a wannan tsarin da aka yi na jam'iyyar apc daga baya sanin cewar doka bata ba shi dama ya zama ɗan siyasa ba ya janye wanda wannan ya jawo masa matsaloli da yawa a tsarin aikinsa ma har waɗansu suke ganin ya kamata ma ya sauka daga aikin gwamnan babban bankin najeriya To menene bukatar majalisa a yanzu ga amsar da doguwa ya bayar? Mu matsayinmu a majalisa da kuma matsayina na shugaban wannan kwamiti da ya kamata ya daidaita abin da banki zai yi da abin da doka ta tanadar shine kawai a yi aiki da doka. Magana ya zo ya ce ya ƙara kwana goma ko kwana goma sha hudu sati biyu ba shine bukatar da doka take yi masa ba. ba kuma shine abin da mu 'yan majalisa muke yi masa ba kawai ga dokar nan baro-baro ga abin da ta faɗa kawai a aiki da ita. Wani mataki majalisa za ta ɗauka a kan idan ya ƙeƙasa ƙasa cewa ba zai ƙara wa'adin fiye da kwanaki goma ba. Ga abin da doguwa ya ce. Ba mu da wani mataki da za mu ɗauka illa matakai da shari'a da kuma tsarin mulki na ƙasar nan da dokokinmu na aiki na majalisa ya tanadar mana mu aiki da su. Shiki shine idan ya kekasa kasa bai zo gaban kwamiti ba to tabbas ranar litinin mai girma shugaban majalisa zai sa hannu a kan takarda ta waranti. waranti da za ta bawa babban shugaban jami'in 'yan sanda na ƙasa wato inspector general of police iko na ya kamo shi ya gurfanar da shi gaban kwamiti domin bai fi karfin doka ba A jiya Lahadi ne, gwamnan babban bankin Najeriya ya ƙara wa'adin canji zuwa ranar goma ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki bayan ya je har daura inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.